Kalangu, Karfe biyar da minti talatin studio Kalangu kenan kuka lalabo daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kwa ga mahimman kanun labarun. A cikin kan labarun muna ɗauke da ƙarin bayani a game da raskunan ambaliyar ruwan da aka samu a faɗin ƙasa tare da babban darakta janar na 'yan kwana-kwana. A jiya ne aka yi wani mummunan hatsari a Tesawa da ke cikin yankin jihar Maraɗi. Rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan zirga-zirgar manyan motocin dakon kaya a cikin birnin Yamai. yanzu ga labarun dalla-dalla. Wani mummunan hatsarin mota fitowa tesawa da ke cikin jihar Maraɗi ya auku jiya da misalin karfe biyu na rana ya haddasa asarar rayuka takwas goma sha biyu suka shikata. Dalilin hatsarin dai mota ce da ke ɗauke da mutane age da suka zo tesawa wajen ta'aziyya ta yi bindiga. Ƙarin bayani tare da prefet ɗin tesawa Idi Sani Magaji. a hirarsa da Muhammad Mamman ta wayar tarho. Sun yi hanyar Tesawa kafin gazawa mota ta hudu ta baya cikin jerin motocin tayoyinta biyu suka fashe ganin kazamin lodi mota ce da ke daukar mutum tara amma aka dauki mutum 24 motar ta birkice nan take mutane hudu suka mutu aka kai su likitar age bayan bukatar yan uwansu waɗanda suka ji rauni aka kai su Tesawa daga nan kuma wasu uku suka mutu kenan mu da bakwai suka mutu da safe kuma mutum guda ya mutu kenan mutum takwas suka mutu, mutane goma sha biyar da suka ji rauni aka kai su a Kira guda ne mutane su rage yin oba kuma a gaya ma jami'an tsaro da ke kan hanyoyi da su rika hanawa. Idan muka koma dangance da barna da ruwan sama suka haddasa tun soma daminar shekarar bana babban darakta na jama'an kwana-kwana Kanar Manjo Bako Bubakar ya yi wa Maryama Kenda raskunan ɓarnar da aka samu kamar haka. nous avons enregistré ƙididdige banna a cikin gundumomi talatin a cikin komin hamsin da ɗaya a cikin anguwoyin garuruwa mun ƙididdige ɗari da sittin da inda gidaje dubu biyu da ɗari takwas da hamsin da biyu suka rumza ɗakunan zana ɗari biyu da ishirin da takwas suka wargaje magidanta dubu da takwas suka faɗa wannan kanji da suka jiminci mutum dubu arba'in da tara da ɗari biyar da da biyar wannan sakamako ne a hukumci ce da ya zo mana daga kwamin-kwamin daban-daban ta hanyar sassanmu masu kula da lamarin a cikin gundumomi da yankuna daban-daban. Mutum goma sha shida suka rasa rayukansu bayan rumzawar ɗakuna. Mutum shida da suka rasu bayan ruwa ya yi awon gaba da su. Jimillar mutum 22 kenan da suka mace. Kimanin mutum 30 suka raunata. Wajen dabbobi dabba dubu 25 da 42 suka mace. Shama'ar garin Sudure da ke cikin gundumar Yamai da suka samu ambaliyar ruwa a ranar Litinin suna ci gaba da samun taimakon abinci da dai sauransu, sai dai har yanzu akwai elai da dama da suka rasa wurin zama wato waɗanda suke cikin wani halin yi. Maryama Kenda ta leƙa a wajen inda a yau da safin nan ta hiranta da waɗansu daga cikin 'yan unguwar ta Sudure ga abin da suke shaida mata. wallahi sofu wallahi a yanzu haka cikin ɗakunan mutane muke nan muke kwanci da sai muna zuwa inda ɗakunan namu su korum je mu ne muna tattara lakar bayan mun yi sallar magariba sai mu je mu kwanta ɗakin mutane kana ɗauke da yaro biyar zuwa shidda da jikokin sarakuwarka shin yaushe za mu samu mahuta mu bisa titi mai tsada pave muka kwana mu da 'ya'yanmu amma jiya da dare can gidan mahaifiyata na je na kwanta amma bikini an ya kwanai kwakani. Kin ni mana gaba da ne da ba ida ba can ne mai wurin ya ce mu je mu kwanta ɗaki mu yaro mu je ba abin da ya fita to amma yanzu alhamdulillah taimako ya zo mana mutane na ta kawowa shi ya ta ɗaya kan ya mai ta zo gwamnan yankin ya mai ya zo mai ɗakin shugaban ƙasa ita ma ta zo wa'anda ke da dangi a nan su sun je wajen 'yan uwan nasu. kan gwanda fami gai ni ce lamban dingai Ƙungiyar Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma Sidiyawo ta baiwa gwamnatin Nijar wani taimakon abinci da ya kai ton 6,528 wanda za a baiwa jama'a da suke cikin mawuyacin hali na rashin abinci. Taimakon ya ƙunshi ton 3,28 na masara, ton 3,000 da wato na hatsi da kuma ton 500 na dawa. A jiya ne dai aka yi bikin karɓar wannan tallafi a yayin karɓar taimakon da sunan gwamnatin Nijar da ofishin fadar Firaminista na ƙasar Nijar Adamu Sule Hamadu ya jinjina matuƙar godiyarsa ga shugaban kwamiti na Sediyawo Jean Claude a game da wannan taimakon cimaka kuma ya tabbatar da cewa za a yi adalci wajen rarraba cimakar zuwa ga mabukata. An samu ƙarin farashin cimaka a Nijar daga 25 zuwa 21 ga watan Shiye, kamar yadda ma'aikatar nazarin farashin cimaka a bisa kasuwanni tuwa da Sima ta wallafa, ƙarin bayani tare da Maman Ada. A cewar Sima matsakaicin farashin buhun dawa na kilo ɗari ya ɗan ƙaru da kashi ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da makon da wuce dalilin matsatsin samunta a kasuwanni. Matsakaicin farashin buhun wannan cimaka ka ishirin da ɗaya da ɗari da arba'in da hudu da tamma biyu. Kasuwar Ningimi Difa ana amfani da farashin buhu mafi ƙasa jika goma sha takwas da ɗari da arba'in da hudu. Kasuwar Gotai Tilabiri farashin buhun ya kai jika talatin da ɗaya. Kuma matsakaicin buhun hatsi hatsi na kilo ɗari ya ɗan ragu da kashi ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da na makon da ya wuce. Farashin buhun ya tsaya a yanzu a jika ishirin da hudu da rabi da tamma shida, saɓanin jika ishirin da hudu da rabi da satin da tamma goma sha bakwai a baya. Ƙarshe matsakaicin farashin buhun shinkafa kilo hamsin da aka shigo ya tsaya daidai farashin ƙasa na buhun kilo hamsin yanzu yana jika ishirin da sha biyu da tamma uku, saɓanin jika ishirin da sha hudu da tamma shida a baya. Yanayin noma da kiwo suna tafiya daidai a cikin yankin jihar Difa duka da dokar ta ɓacin da aka saka a yankin. Manoma sun samu nome gonakinsu, kamar yadda Adam kai gama shugaban cibiyar noma ya tabbatar wa Lawa Bukar ya yau da safen nan sai mu saurari abin da yake cewa. Sakon da muke samu da mana ta sauka a ko'ina difa ya kasance gonaki ko filayen kiwo gaskiya ko na daidaita game da halin shuka idan aka ɗauki hatsi fiye da kashi 60 cikin ɗari sun aza kara ko ma sun aza kai a cikin wasu jauhi. An lura da wata matsala kaɗan ta rashin ruwan sama a cikin gundumar Geskeru, Difa da kuma Shetemari wannan ma ta daidaita. Matsalar da karo da ita ita ce a gundumar Boso na Matumbara bara mun sami mafita ta tare da ofishin gwamna yanzu mutane na ga harkokinsu na gonaki yar matsalar ita ce ta yawo mutane na barin hanyar mota domin zuwa gona akwai nisa gare su suna yin kilomita goma ko sha biyar domin zuwa gona kuma ba a da izini sosai na ɗaukar mota cikin yankin domin tsaron su amma kuma duk da haka yanzu kowa na cikin harkokinsa A shiye ne gwamnatin Nijar ta saka hannu a kan wata yarjejeniya tsakaninta da wata ma'aikatar ƙasar Amurka mai suna USAID, e haɗin gwiwa da wata ƙungiya mai suna Fidesz Future. Wannan wata sabuwar yarjejeniya ce a ɓangaren yankin Sahel a cewar wata sanarwa ta sashen yada labarai na ofishin jakadancin Amurka a Nijar. a wajen taron a wajen taron karɓar saka hannu akan wannan yarjejeniya daraktar ƙungiyar USAID e eh, wato Liza ta tabbatar da cewa wannan tallafin ma'aikata da ma'aikata da kuma waɗansu sassa na gwamnatin Amurka na tallafawa ƙasashen da ke fama da rashin wadataccen abinci da fatara da kuma rashin abinci mai gina jiki. Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe da ƙungiyar ta zaɓa a cikin ƙasashe goma sha biyu da aka zaɓa a duniya domin su amfana da wannan tallafi kamar yadda ofishin jakadanci ya wallafa. Ruwan sama da aka samu da dama a kwanan nan a yankin jihar Agadez ya sanya kogin Talwa ya cika ya batse har ya kai ya datse hanyar Agadez Arlit. Jama'a ba sa iya hucewa. Ga abin da waɗansu jama'a da wakilinmu Anise Karim ya yi kitibis da su a wajen suka shaida masa. Kasan wajen sattar karanta kamar nan bakin kori. Bremen na zo ne wuce mai ban samu na wuce ba. Mun ga ikon Allah mun ga abun mamaki. Hanya ce ta zarganiya wadda ta kunshi abubuwa da dama na rayuwa to ga ta katse. Da mun ka wato mutane suka daddako mu. Da muka zo bakin ruwa hay motoci suka aje mutane suka ketaro da mu. A ji tausan talaka hanyar nan ta Arlita a gare akwai wahala sosai. Muna doke da yara da jarirai da masu dan wayo ga sunan duk. Mun bata lokaci. Ni a gobe ma nike da suna Arlita. Na zo na sai sayayyan kamiya ne ga shahiya ta baki ban san yadda za a kasancewa ba ma wucewa ne shi dai gobe muke amma isi dama mu wuce ya kamata wagga hanya dai ta harlatilin shekara da shekaru ko ta shekara tana yanki a fasan ya mutane al'umma talaka ba su nan gajin daɗi tun kare shidda na saya muke nan ga har yanzu shi nan a taimaka da Allah gyara mana wagga hanya da ita muke neman abin da zamu ci na dauko kaya daga zandar ina kai sa harlita ina sai da yanzu shi nan muna nan gobe ta bai wuce ba kaga muna cikin matsala muna wata Allah ya sa su gyara mana wagga hanya Ma'aikatan haƙo da ma'adinai na Kominak da ke Alit da ke cikin jihar Agades a jiya da maraice sun tayar da wata harguwa shinkomi ya zafi. Gungun Muhammad Antanin a yau da safen nan ya tuntuɓi Muhammad Laminu, sakatare na sashen Santramin Kominak ta wayar tarho ga abin da yake cewa. Wasu ne da ake ba su na gas ko kuɗaɗen nan duk shekara ana ba da su bana kamfani yana da matsaloli bisa haraka kuɗi ya ce wannan kuɗi bai iya ba kowa su sai dai ba leburori bai ba an kadirma abin da ake ce makadar don a lokacin nan delegate suka ce ba su yarda ba da an rige an yaye jere a yar taɓa hannu bisa takarda ya kamata a bada in ya so a tarbi gaba to shugaban kamfani ya so ya a bisa wannan da ma'aikata suka shi su kuma suka zaburo suka ce to ba su yarda ba da wannan mataki da shugaban kamfani ya ci sai ɗauka to a lokacin nan ne mu a matsayin na magabatan su muka yi sauri muka ɗauki abin a hannu muka samu direction kin tamu muka tattauna da su muka ce sun yarda sun yarda kowa ya koma ya aike shi a takaice da yanzu zancen da nake muku wannan harka an gyara ta sun ce za su ba kowa kuɗin gaskin kuma wa'ancan sauran na harkar ɗan lakwal su sai lokacin lakwal ya kama September sha biyar gare shi Daga Kominaka a Lit sai mu dawo a nan birnin ya mai koyaya idan muka shiga a cikin rahoton na musamman za ku yi cewa koyaya manyan motocin dakon kaya suke gudanar da zirga-zirgar su a cikin babban birnin ya mai musamman a tsakiyar wuni da ake aiki ƙarin bayani tare da gungun Muhammad Antani a rahoton Maryama Kenda. A faɗar manyan-manyan sakatarorin ƙungiyoyin sandika na ‘yan kasuwa masu shigarwa, fitarwa da sandikar ƙasa na masu motocin sufurin ɗaukar kaya haɗe da sandikar matuƙa manyan motoci, a cewar su tsarin zirga-zirgar manyan motoci masu ɗaukar kaya na da daidaiton ƙa'idodin da aka girka masu. A kan wani ƙuduri da ma'aikatar magajin gari ya ƙayyade lokutan da safe ƙarfe tara zuwa ƙarfe shida na marece da dare ƙarfe karfe bakwai zuwa karfe shida na sahe. Sai dai wannan matakin na kawo matsala bada bayan gosulon da lamarin ke haddasawa a lokutan da zirga-zirga ta yi cikoso. Gerald Delan, babban sakataren sandikar ƙasa ta masu ɗaukar kaya ya yi furci kamar haka. Mun yarjejeniya tare da masu shigo da kaya domin kayan su tun daga tashar ruwa a kawo su har zuwa mangazojin duwan game da yarjejeniya tsakanin magajin gari da masu shigo da kaya shine ratso gari a lokacin aiki bisa biyan kuɗin takarda cika goma yawancin mangazojin duwan suna tsakiyar gari. A ɓangaren babban sakataren ƙungiyoyin manyan 'yan kasuwa masu shigar da kaya da fitar da su Jambiano Shebu ya sa ƙaimi bisa ga yarjejeniyar da ta haɗa su da masu tukin manyan motoci ɗaukar kaya. Akwai yarjejeniya tsakanin mai dako da mai shigo da kaya. Nawa za ni baka kawo mana kaya daga tashar ruwan Ghana har zuwa mangazata a Yamai. ni ga in baka rabi su dakon kaya suna gai wuce kwana uku a cewar kudiri da suka hada za su fara idan baka hada takardu ba za ka fara samun tara ta jika arba'in a rana ranaku biyu na farko da kuma jika ishirin har ƙarshen hada takardu. Samun shiga birnin Yamme a faɗar dukkan masu ruwa tsaki ga al'amarin wani kudirin harabar magajin gari ya tilasta biyan diya ta jika goma. Bari mu saurari ra'ayin babban sakatarin sandikar ƙasa na matuƙa manyan motocin mai nasara bizo. Ana iya lodi tun daga Kotonu ka zo duwan ka sauke jejeniya tsakanin 'yan kasuwa da masu shigo da haja masu dakon kaya ba mu biyan jika goma ka ne muka rattaba hannu ɗan kasuwa kafin tilam ta zo dukkan takardu ya harhaɗa su tare da transitar sannan ya yi masa fakaciro. Mun buƙaci samun ra'ayin harabar magajin gari ta birnin Yamme sai dai ba a ba mu ansa ba ga tambayar tamu. To da wannan muka zo ƙarshen labarun a huta lafiya.